بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna cikin fatawar الجواد لتاسع عسكري muna cikin kitabul mawarif kuma muna fasali na yi wata barar hunsa muna dab da ƙarshen fasali zai sama'a mas'alata mira su in karun wa ikirarun ko? wayan zilu ko na mun gajiwa to mun yi magana akan cewa za mu yi magana akan raddi yau amma bari mu yi da karatu akwai lokaci wayan zilu wajen magana akan gadon zurahimi ana saukar da kullum kowanne manzilata masaukin man yudili bihi wanda yake kusanta da shi ila mayitin wato waɗanda an kace ba su gado saboda zaman su zuwa rahimi to lokacin da matsala ta kai za a gadar da su to kowanne daga cikinsu za a jidda shi masaukin wanda shi ka gado wanda ya gwamnati mataccen kun san an ce wato diya ba tana gada ubanta ba eh to in ya zan babu diya ɗanta annan mai mutuwa ya mutu to sai dan nan ya tsaya matsayin uwa ce to haka abuwa za su tsaya su ma waɗanda ka gado wajen zuwa rahimi suna da adadi amma ba su za magana ba ko da lokaci ya ba mu raddi za mu magana kai ne wa in kana ma yuduli bi walisin in ya zan ɗayansu yana kusanta ga matacce da magadi to walmalu lahu dukiya ta ta yana kusanta da magadi wanda wanda wanda wanda ya haife shi magadi na amma shi saboda mas'ala ta ashabul furud ko ko mas'ala ta shari'a sai ta tauye shiga do domin in wannan ya daga shi bai koyo kusa to sai yanzu da babu kowa sai a jasse sun wannan ina misali kamnul binti ba shi ne fara misali kamar dan daya wamlil binti da ɗan ɗiyar binti ɗiya wamlil bintin binti ɗan ɗiyar ɗiya wa ‘yan adala ya bi gairi warisi in ko suna kusanta ba da magadi ba to su kuma sai a duba a ga matsayinsu cikinsu wa zuji hatin wahidatun wa ko? waljahatu wahidatun ko amma jiha guda yadda yana kusanta ba da magaji ba kamar kaka na uwa huwa lil aqrabi sai abu ba wanda ya kusa kam lil khali kamar dan kawu wa binti ibn al khali da diya da diya dan kawu kawu bai gado kawu bai gado to sai zama dane na anan ko ko ko dan ɗaya sai, yi wani ne salafat in ta swaba kamna ammatin kamar ɗan ammiya wato ƙaunar uba ko uba wabnul khalatin ɗan halanya ɗan abin nan kawarajen wato ya fi ce mata ta wajen uwa inna inna a ba ta wata gungu a wajen uwa ba ta gungu awo kai ba mutumin kasar kake wahala fal jumhur annahu kadhalika jumhurul ulama sun ce kamar haka wa qila bal yanzilu kullun sun ka yanzu aba komai dai kowanne yana jida in babu wani wani wani na in babu wani wani na hatta yalhaqa bil mayiti ha kai ga matacce to yanzu wannan magana da mun kai yau magana ce akan gado da rahimu ba gado da raddi ba gado da raddi mun yi magana shi kaje muka ce za mu yi magana kai ne akwai lokaci to ba ba ba yi ne kenan bismillah eh ko da ya kusa ka obo uwa na gado to to sai ka ƙara rubutun ko ka ƙara rubutun to sai a saurara jiya mun yi magana cewa jiya na kushe kan jiya labin raddewar rahimi ba haka ce ba amma an ka kace wa rasul aka yi nuna bihe mako to kwanza zuwa dusar raddi ba haka ce ba mislu ma na kasar aulu to nan ga misalin raddi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم طريقة إخراج النصيب مع الرد يد ذا أهد كسو تارد كما يد ذا أرد أكوين هذا هنياجو المراد المردود عليه لا يحلو من أن يكون واحداً wanda za a wa da bai yauhinta ya zamo shi shi kaɗai na wale sama a a haddon zaujen kuma babu ɗayan bai tare ɗayan mata ko miji gaba ɗai kenan awa kuna wahidan ko wanda za a wa da ya zan gudana amma wa ma'ahu a haddon zaujen amma yana ɗayan mata ko miji gaba nawa aw yakunu addidan ko wanda za a radi zan sun kididdigu ba guda ba ne, amma walaysa ma'ahum zaujai ne, tare da su wa mata ko miji gaba nawa kenan kuna yakunu addidan ko zan muta'addi sun kididdigu wa ma'ahum zaujai ne, amma akwai mata ko miji to wannan sune gaɓoɓi guda hudu to fal halatu arba waɗannan halaye hudu na na ɗai an ya kuna mardudu alaihi ya kasance wanda za a raddi gare wahidin gudana wa laisa ma'ahu ahadin zaujan amma babu mata ko miji to wa ku abinda a hanya ila ikhrajin nasibi a hidda kaso ne na gado ma raddi tare da rabi hazil hala ga wannan hali dariqun wahidin fakat hanya gudata wa huwa an uɗal mardudu alaihi shi wanda za a da a bashi farduhu farila ce awwalan daga farko a buga a bashi farila ce daga farko sun matu ɗihil baƙi suna a bashi saura raddan bisa ga raddi ya yatimma lahu jami'ul masaruk sai za an cika mai duk abin da an ka bari gaba da an mika mishi ina misali misaluhu abin da a misali an ya mutu maitun mace ce ya mutu an bintun waye da ta ya baɗiya guda fakat فيكون لها النصف نصف المتروك فرضا tana da rabin abin da an ka bari bisa ga farilla kuma wani nisul baki raddan wala ha nisul baki raddan in ka duba shi ka bata rubutun nan tana da rabi wanda an ka bari raddan bisa ga rabi sauran ga rabi guda to na misali sai mu buga dukiyar dau sai mu bata ɗaya bisa ga farilla to guda wa za a ba kayan umanta na aka ce za a yi gadi za a yi gado da rabi sai a ɗauki rabin nan a ko mika mata kayan umanta sun ce wani wuri za ka za a yi eh ba ba ji ba ina take sai zai muyi magana gaba kana kai karatu shekaran ja ko bai na shekaran ja <laughs> an yi magana yan an kai an karaba gado dukiya ta saura a kai baitul mali bi haythu la warisa aw bi wafadan ko ba haka ba wa baitul mali al muslimin fihi yastaqil da yansu lawar da sa'o ma mafadal to ya zan yanzu baitul babu ta yana eh, akwai baitul na magana raddi tunda al'umma na bukata su ma to eh, mun gada karatun to sai misali na biyu misalu an ya muta maitun an zaujatin mai mutuwa ya mutu ya ban matarsa wa bintun wahida ɗiya guda ya mutu ya ban mata ta ya baɗiya ta guda to wani zaune ce su munu mata tana son ɗaya cikin takwas wani bintin nisu ya tana son nisfi ɗaya cikin biyu to wani mas'ala tu min samaniya ce mas'ala daga takwas ta tashi lizauje ta min ha samun wahidu mata a bata kaso guda wani bintin arba'atu asumin ɗaya a bata kaso hudu fatabqa salatu asumin sai kaso hudu shi rage kaso uku shi rage wato raddo ha ala libinti sai a bayyana ta ga diya ko yatim bala ha sabatu ashumin fardan wa raddan ba a raddi gare an gane wannan to misali na uku an yakuna al-mardudu alaihi muta'addidan wanda za a wa raddi sun kidi dugu ba gudana ba walaysa ma'ahu ahadu zawjayn amma babu ɗayan mata ko miji fa tariqu ila ikhraj an-nasib ma'a ar-radd fi hadhihi al-halati tariqani hanya duta an takuna al-qismatu maratan wa'ida ko dai raba shi sudi daya wa yatahaqqaqu zalika bi ja'li adad ru'us al-mardudin alaihim wannan yana tabbata in an ka sanya kanun waɗanda za a rubi kansu asalan mas'ala asalan lil mas'alati yanzu shine tushen mas'ala in na sihamul mutafawuta in rabon ya yi tsira ba ba gudana ba wata da zalika fi maitin ana misalta wannan ga matacce an hamsu banatin fakat mutum ya mutu ya ba ƴaƴa biyar su ɗai ba mata mata banata an ka ce ai sai na ce muku mata turata Eh, nan tun da ya mutu ya bar eh, abin nan hamsu banatin kawai to matsala daga biyar ya yi sauƙi ya an ka buga biyar kowace ɗiya a ba ta guda saurami wafi maitin to sanar kuma a cikin wanda ya mutu an ummin wa bintin fakat Yabba uwa ta yi baɗiya ta kawai to yanzu uwa tun da mai mutuwa ya mutu ya baɗiya ni uwa ka su eh ɗaya eh, cikin shidda ni ɗaya ka su to matsala daga nawa eh sai mun ka ƙiya haka nan sai mun ka buga matsala daga hudu mun ka ba uwa guda mun ka ba ɗaya uku mirasan waraddar wafi ana kuma karnar samu ƙari wafi maitin yanzu a cikin wanda ya mutu shi kuma an ummin wa uktin da gairi ummin ya mutu ya bar uwarsa ya bar ‘yan uwarsa da gairi ummin fakat to nan wagga ya uwar ba uwarsu guda ba ubansu a guda mi wanda ya mutu tun da ya mutu ya ba yar uwa wadda ba wajen uwa ba wadda Allah abba ya tai ya ba uwa tai ni uwa ka so eh sulusi ta ka so ko ta ni ya uwa ka so ba ji ba kai mala na yusuf wasa kace zama shagiga ta kai to sai mun ka buga dukiya biyar sai mun ka ba uwa biyu mun ka ba uwa uku mirasan waraddan faradan waraddan fakat to wannan shine hanya ta farko akwai hanya ta biyu sauran wasu amma gani a yi abin mun ka na